tattaunawa da malamai suka yi na duniya isra'i da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam nan daga ina ne aka fara tafiya da shi yanzu ai mun ji shekara mun ji wata mun ji eh, sati rana ko mm. to yanzu a ina ne aka ɗauke shi saboda malamai sun yi maganganu da yawa kuna so ku ji ko ba kwa so wanda suke so su ji su ɗaga hannu <laughs> a yaya bata daga ba <laughs> to za za bari ayi bayani a ina ne aka dauki ai yaya kin dawo daga haji kwanan nan ko to bari mu ji a ina ne aka dauki annabi sallallahu alaihi wa sallam maganan farko suka ce ayi isra'i maganan farko imamul kurdabi a tafsirin shi a mujalladi goma a tafsirin shi mujalladi goma wanda ya yi bayani a suratul isra'i da kuma maganan ibnu ah, shihab da maganan ibnu shihab suka ce da a wato ina dutsen hijiril aswa hmm. hijiril aswa yi bakin taba ba to wannan dutsen hijiril aswa ko kuma hijir isma'il maganan su da suka faɗa ai kun san dutsen eh, ke yaya kin je dutsen hijir isma'il arama ba ka gane dutsen ba to hijir isma'il din nan a nan aka ɗauki annabi Muhammad sallallahu wannan shine magana farko kenan kuna ji na hmm. a hijiri Ismail aka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam a dutsen farko ana nan mala'ika ya zo wato ya zo ya tashi da shi ya tashe shi ya same shi yana gida a wajen dutsen hijiri Ismail yana gida. haka yana kishingide manzo Allah sallam sai mala'ika Jibrilu sai ya zo sai ya sai ya taba shi hmm. da ya taba shi wato sai annabi sallam sai ya tashi da ya tashi sai ya zo masa wato sai ya zo masa da da wata dabba wanda ake kiranta burak a ita wannan dabba din ne wato sai manzon Allah sallam sai ya hau amma ya zo ya samu manzon Allah suna kwance suna kishin gida da sahabbai su uku ne to manzon Allah yana cikin su sai Jibril tunda ya san shi da ya zo sai ya taba shi da manzon Allah ya tashi yana tashi kawai sai ya nuna masa burak hmm. wannan dabba bata kai raƙumi ba bata kai doki ba kuma bata kai alfadari ba tana tsaka-tsaka burak wato ita tana iya kallo saboda kimiyyarta da Allah ya mata hmm. bishiyoyi ba sa iya tare abin da take hanga hmm. ko wani gini ko wani abu baya iya tare abin da duk inda ta hanga in ta saka ido ta kalla to in ta yi sufa shine saukanta guda ɗaya kun gane ko sunanta burak to tattaunawan tana duniya ba ta duniya wannan an kawo ta ne musamman to sai jibril ya kawo mishi kun ji magana na farko yanzu magana na, na biyu a ina ne kuma aka sake ɗaukan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wani littafi ana kiran shi magazi wato littafi ana kiran shi magazi iya ce wato littafin wakib hmm. wakib malami mai littafin ɗin ana kiran shi wakib yayi wani littafi wanda yake kira wato ana kira sunan littafin magazi ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance a gidansa yana kwance a gidansa kun san gidansa ko to gidan manzon Allah in kuna so ku gane ina yanzu inda labirari na Makka yake ga gidan Uqbatu ibnu Abi Mu'aydin ga gidan Abu La'abi gidan manzon Allah na wajen to yanzu gidan manzon Allah yana nan a waje in kun je maka ku ce a nuna muku labirari to labirari shine gidan manzon Allah aka mai da shi labirari har da gidan zan irga muku har da gidan inda Sayyidina Abubakar yake har da gidan inda Sayyidina Usman yake har da gidan inda Sayyidina Ali yake wato duk zan irga muku idan muka zo karatu ku gane location wurin bari mu je dai yanzu bari ku ji magana wakili yace a'a an zo an sami manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidansa da ya same shi ya tashe shi sai suka taho tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daidai wurin da ake shan ruwan zanzam kun san daidai wajen ruwan rijiyar zanzam idan kuka kalli idan kana jikin Ka'aba kofan mm. in kana daga kofan Ka'aba to in kana kallon kofan to bayan ka yana kallo rijiyar zanzam mm. idan kuma kana ka juya kana kallo to rijiyar zanzam ne zaka kalla kuna gane wurin ina muku a geography kuna ganewa ko an canja karatun Allah ya muku albarka